le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, Sanarwar da kakakin majalisar CNSP Kanal Abdurrahman Amadu ya gabatar a kafar talabijin mallakar gwamnati a cikin daren jiya Asabar na cewa jamhuriyar Nijar ta tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka sakamakon rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da aka fake da ita don shigo da dakarun sojan Amurka a ƙasar ta Nijar a shekarar 2012 cikin wani yanayi mai kama da tilashi ba da rai ya so ba. Haka kuma rashin samun wata gudunmuwar da ta ce daga Amurka a yunkurin murkushe matsalolin tsaron da ke sanadin rasa rayukan sojoji da al'ummar Nijar ya sa majalisar CNSP da gwamnatin rikon kwarya suka umarci dakarun nan dubu ɗari da Amurka ta girke a sansanoni daban-daban su fice daga wannan ƙasa ba tare da ɓata lokaci ba a cewar wannan sanarwa. Wannan sabon al'amari na zuwa ne a washe garin ran gadin da wata tawagar jami'an gwamnatin Amurka ta gudanar a Nijar a ƙarƙashin jagorancin mataimakiyar sakataren gwamnatin Amurka mai kula da harkokin Afirka Molishi inda suka tantauna da Firayim Minista Ali Lamin Zain da wasu makarraban gwamnatinsa dangane da shirin mayar da Nijar farkin demokuraɗiyya bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli 2023. Ko da yake yunkurin ganawar Amurkawan da Janar Abdurrahman Tani ya citira. lamarin da ke fayyace alamun an yi watsewar baran-baran a zaman da ya haɗa jami'an ƙasashen biyu. a wani bangare na wannan sanarwa hukumomin na nijar sun nuna rashin gamsuwa da abin da suka kira muguwar halayyar da sakatariya molifi ta nuna a yayin ziyarar ta ranakun talata laraba da alhamis din da suka gabata hulɗa a tsakanin nijar da ƙasashen rasha da iran na daga cikin batutuwan da sanarwar ta hukumomin mulkin sojan nijar ta taɓo suna masu kare matsayin ƙasar da suka ce tana da 'yancin zaɓin ƙawayen da suka dace da manufofinta a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Ƙasar Amurka wacce ta yi Allah wade da juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yulin 2023. ta dakatar da baiwa Nijar tallafin da ta saba bayarwa a fannoni da dama ciki har da fannin tsaro. Haka kuma ta sha yin hannunka mai sanda kan dukkan wani yunkurin kulla mu'amala da ƙasashe irin su Rasha masu amfani da sojan haya a matsayin hanyar kula da sha'anin tsaro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.